Karfe goma sha ɗaya a Kwangu Goru garin da ke kilomita goma sha biyar da birnin Yame. A nan masu motoci da fasinja duka sun jibge suna ta jira dalilin shine hanyar da ke hada Yame da Hamdallahi bisa hanyar filinge ta yanke bayan ruwan farko da suka malala daren Laraba zuwa Alhamis sha ɗaya ga watan Mayun nan. Yar karamar gadar da ke akwai ita ce ta gabce lamarin hada-hada ya yi sanyi sai ni direba ne mai kai kawo bisa hanyar Yame Hilinge ga bayaninsa. Anan akwai motoci da suka kai hamsin da ke jere suna jira don hanya ta gabce. Mutane suna ta isowa za su jibinci mutum ɗari, ɗari biyu, ɗari uku. Mu yanzu mahawara gare mu a filinge ba mu san yadda za mu ina zaton haka bai dace ba. Masu jigilar kai da kawo da suka fito mai inda hanyar ta gabce ne suke aje fasinja a kafa fasinjan ke ratsawa zuwa waccan gabar inda motocin da ke kai su filinge ko balle yara ke jiran su. Biba Salifu kaya a hannunta da bisa kanta na neman ƙetara geɓin ramin da ke jibge da rairai. Ganata bayani. Oh, bis ga nan wadda ta kawo mu. Nan za a aje mu a canza mana wata mota, an ce mota ga ta can gaba. Sai mun yi doka kaya ga kanmu, mun kai mun kai mai aji Ka san kore tsoho ba iya doka kaya shi kai shi aji, yannan kuma ko kayan da ba guda ba. Wallahi babu daɗi matsala gashi nan ka gana ka kaya na aji Yara masu doka sai su ce su doka da gudu. Sai nan in ya doka kwacewa za shi. Yanzu na ce su tsaya mini sai mai tarko shi zaka shi doka mini har sun doka sun ka ce in tsaya ba su su sheka da gudu su ga min kaya. Kaga mutum ya tsaya haka nan gudu za a yi da kayan shi. Shi ɗana an matsalan mu. Abun ba dai shine ba wata hanya da za a bi a kewaya. dai a yanzu haka ana nan ana gudanar da ayyukan gyaran ita wannan hanya.